Assalamu alaikum mai sauraro barkanmu da sake saduwa ta shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Tambaya da amsa a koda yaushe yana amsa tambayoyin da kuka aiko ne kuma a kowane fanni aka aiko da tambaya za mu yi ƙoƙarin biyan bukatar ku ta wajen amsa su. Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a shirin wannan makon akwai wannan. Dan Allah ku bani tarihin architect Waziri Bulama mataimakin darakta janar na neman sake zaben shugaba Muhammadu Buhari. Darakta janar dai Rotimi meci ne. Ana ba da wa'annan mukamai ga tsofaffin 'yan siyasa ko sanannun mutane. Wane ne Waziri Bulama dan wace jiha ce? Sananne ne a tarihin siyasar jihar sa Waziri Bulama ko shine tsohon shugaban bankin Arewa. Wannan da ma wasu duk za ku ji amsoshinsu a wannan shirin. Naku Michael Kudisin ke muku marhabin a wannan lokaci. Ba tare da bata lokaci ba za mu ji tambayar farko daga bakin mai ita. sunana musa ila idi daga ƙasar nijar a garin difa angon festival wai menene ya sa yan uwanmu hausawan da suke rubuta tarihi menene yasa ba su sami mana shi libir libir misali ba sami mana shi kamar littafi littafi haka nan wanda za mu karanta To, wakilin da magaran a jamhuriyar Nijar Ibrahim Malam Cillu ya mika tambayar ka ga masanin tarihi Malam Mamman a magaram ga hirarsu. Sosai kasan kamar mu muka ɗauka a fannin nan kasashe ne nan horon duk rubutun da muke yi hausawa ne muke tambaya su bamu wannan tarihin in suka bamu wannan tarihin shi ne sai muke tarjama shi mu maida shi da horon to amma in ka ɗauka kamar a nan ma in ka tahi kamar wani institut de recherche a sciences humaines irsh ko salto da ake wadi a niyami za akwai tarihi da yawa da aka rubuta kamar na birnin daura akwai tarihi da yawa da aka rubuta kamar na gobir akwai tarihi na daular hausa wanda yake magabata ne masana ne suka rubuta shi da hausa amma mu masananmu na dai kasashen horon shi da yawa tarihin da muka yi bamu yi shi ba da hausa amma sai ya zamanto in abin da ake rubuta da hausa sai ka gani ya koma ba tarihi ba tsarkakake kamar ya koma kamar wata tatsiniya tatsiniya kamar wani kwatamci kwatamci abu da yawa shine ake yi kenan bai tsarkake ka sai koma kamar wata legend kamar wani myth ana ɗan rubuta su to renan da horon shi ta mamu ba ta mu reno ba wanda zai bunƙasa harshen hausa kuma ya zama duk rubutun da zami sai mu yi shi a harshen faransanci yanzu muku ga wannan ya kawo koma baya saboda yau mutane suna kara yawa kuma suna ƙara san al'adunsu amma kuma bisa da irin wannan littattafai rubutattu masu yawa na hausa eh koma baya sosai koma baya ne tunda a yau zaka gani in muka zo muna lacca mutane da yawa suna so su zo su zauna su ji wannan lacca tamu amma sai ya zamanto ko a gidan radio ne in muka yi lacca sai a rika ce mana dan Allah a maida wannan laccar da kuka yi da horon shi ana iya maida mana ita da harshen Hausa mu ma mu karu muna bukata kenan ka gani bisa wannan mu kama mun gane akwai kurakurai akwai cikas da yawa da ya zamanto tarihinmu na al'adunmu na gargajiyarmu ba mu rubuta shi ba yadda za a wallaha shi in ka diba ba ga fannin tarihi ga fannin taken mu ma Eh, mun ce ya kamata ya zamanto an yi shi da harshen hausa don mutum iya ji shi san takin mu ne tun da faransa suka yi shi a alif dari tara da hamsin da tara da aka ba mu shi hallayo ba a sauya shi ba shi ne hallayo ake kaɗawa to ka gani koma baya ba karami ba aka samu sabili da ya kamata eh, tarihinmu da al'adunmu ya kamata a ce mun wallaha a cikin harshenmu yadda kowa in ya ɗauka zai ya bukatar ya karanta zai karu kuma zai kawo wani abu kai da soga da wannan kokari waka mai taken cinkon hadiza da fatan an ji daɗin wakar kuma mai tambaya ya gamsu garba sabiola da ke gashuwa a jihar yoben tarayyar najeriya ya aiko mana tambaya inda ya ce yana neman takaitaccen tarihin mawaƙin nan ɗan ƙasar ivory coast alpha blondie ya ce da gaske musulmi ne shi to sabiolan gashuwa na miƙa tambayar ka ga abokiyar aiki zainab ibrahim 'yar mutan ya wuri bismillah An haifi Alfa Blondi a ranar 1 ga watan Janairun shekarar 1953 a garin Dimbukro na kasar Ivory Coast. Mawaki ne da yake waka da salon rege wato reggae music. ainihin sunansa saidu kone kuma shine na farko a cikin 'ya'ya takwas da mahaifinsu ya haifa alfa blondi wato saidu kone ya yi girma ne a hannun kakarsa shi ya sa yake yawan cewa ya tashi ne cikin tsofaffi kuma hakan ya yi tasiri a sana'arsa ta waka a shekarar 1962 alfa blondi ya koma gun mahaifinsa a garin odienne inda ya shafe shekaru goma a nan ne ma ya halarci makarantar st elizabeth high school kuma ya shiga gwagwarmayar ɗalibai a ƙasar ivory coast ya kafa kungiyar mawaka a makarantar amma sai sha'awar waka da yake ta sa aka kore shi daga makarantar sakamakon yawan fashin aji da yake yi iyayensa sun tura shi makwabciya kasar Ivory Coast don ya koyi turancin Ingilishi a shekarar 1973 bayan ya shafa shekaru goma sha uku a can don ya ƙara samun ƙwarewa a turancin na ingilishi Alfa Blondie ya ta'allaka mafi akasarin waƙoƙinsa ne ga yin tsokaci kan siyasa da zamantakewa. Yana waƙa ne cikin harsunan Diyula, Ingilishi da Faransanci, kuma wani lokaci yana amfani da Larabci ko Yahudanci wajen yin waƙoƙi. A shekarar 1982 ne alfa Blondie ya saki jerin waƙoƙinsa na farko, wadda ya sa wa suna Ja Glory. Daga cikin waƙoƙin Blondie da suka yi fice, akwai Sebe Allaye, Ja Glory, waƙar da ke tsokaci kan talauci, da kuma Brigadier Sabari, wacce suka Blondie yake game da cin zalin da 'yan sanda ke yi wa al'umma da dai sauransu. Mahaifin Blondie musulmi ne, yayin da mahaifiyarsa Krista ce. duk da cewa musulmi ne shi alfa blondi yana girmama dukkan addinai kamar yadda ya bayyana a waƙoƙinsa masu taken god is one wato allah ɗaya ne da kuma jerusalem waƙoƙin da ke tsokaci kan buƙatar zaman lumana tsakanin addinai duba da ƙoƙarin da mawaƙin ke yi wajen ganin al'umma ta zauna lafiya a shekarar dubu biyu da biyar, majalisar ɗinkin duniya ta naɗa shi a matsayin jakadan zaman lafiya a ivory coast alfa blondi ya taka gagarumin rawa wajen ganin an samu zaman lafiya a ivory coast biyo bayan rikicin siyasar da ya addabi kasar a shekarar 2001 inda a shekarar 2007 bangarorin da ke kai ruwan rana suka sanya hannu a yarjejeniyar zaman lafiya kuma aka aiwatar da ita alfa blondi mutum ne mai son taimakawa marasa galihu kuma baya son ya ga ana cin zarafin yara hakan ya sa ya kafa wani asusun taimakawa marasa galihu mai suna alfa blondi ja takaitaccen tarihin shahararren mawa mawaki ɗan ƙasar Ivory Coast Alpha blondie kenan. Wakar Alpha Blondie kenan God is One da fatan mai tambaya ya samu biyan bukata. Shirin tambaya da amsa ke zuwa muku daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Kai ma kana iya aiko da tambaya mai ma'ana ta adireshin email ɗinmu RFI Hausa tambayoyi at gmail.com RFI Hausa tambayoyi at gmail.com Sai mun ji ku. Ga tambayar mu ta gaba wacce da ita za mu karkare shirin daga bakin mai ita. sunana bala yaro ma da jihar zamfara a najeriya don allah ku bani tarihin architect waziri bulama mataimakin darakta janar na neman sake zaben shugaba muhammadu buhari darakta janar dai rotimi ameci ne ana ba da wa'annan mukamai ga tsofaffin 'yan siyasa ko sanannun mutane wane ne waziri bulama dan wace jiha ce sananne ne a tarihin siyasar jihar sa waziri bulama ko shine tsohon shugaban bankin arewa bala yaro ma da minka wakilin mu na abuja muhammad sani abubakar ya tuntubi akitar waziri bulama da kansa kuma ga hirarsu ni an haife ni a maiduguri na yi makarantar primary school a maiduguri bayan nan na je a secondary school a munguno a can arewa borno bayan mun gama karatun shekara biyar na zo zaria na yi shekara shida na yi school of basic studies na yi first degree na yi master's degree na gama 1985 na koma na kama aiki a gwamnatin borno state daga nan na canza eh, aiki zuwa university of maiduguri inda na zama director physical planning unit to daga nan na sauka na bar aikin gwamnati sai na bude kamfani na irin zane-zane da gine-gine wanda ake kira kdc construction a maiduguri and um, na yi dai shekara da shekaru ina hakan nan daga dai marigaye tsohon gwamnan maiduguri alhaji malaka challa ya nada ni chairman na borno state urban uh, planning board daga nan kuma sai na wuce na fara siyasa to rake daɗe a baya ga takaitacciyar rayuwanka da muka ji kafin mu kai ga mataki na ƙasa mai sauraron ya nemi ya san ya yanayin siyasar ka a jiha ka fara siyasa tun daga jiha ne wato na fara siyasa a maiduguri bayan na na sauka daga aikin gwamnati as director ina da mu'amala sosai da mutane kuma ina taimakawa mutane wajen sana'ata wajen irin zane-zane da gine-gine ina taimakawa mutane wajen gina masallaci da gidaje da da irin hakan nan a shekarar alif da uku a lokacin na shiga siyasa na tsaya takarar house of reps a maiduguri kuma daga nan dai na ci gaba da yin siyasa bayan haka a shekara alif da sha ɗaya na tsaya takarar gwamna a jam'iyyar uh, buhari cpc to bayan haka sai shi president muhammadu buhari ya gayyace ni zuwa abuja don in yi participating a presidential campaign nasa aka bani director na sashi na shirye-shirye da tsare-tsare a 2011 so daga nan kuma bayan zaben 2011 a shi president muhammadu buhari ya dauke ni ya sa ni cikin national executive na cpc muna tafiyar da harkar cpc har muka zo muka yi shawara mu shiga hadaka maja da wasu jam'iyoyi acn da anpp da kuma bangaren pdp da abga muka suka kafa apc a 2013 daga nan dai na cigaba da aiki a apc hakan nan dai muke a ta yi har dai zuwa shekaran bana lokacin da aka yi national convention tare na kasa na irin na fitar da shugabannin jam'iyya a lokacin na yi takarar national secretary na party kamar mu hudu muka yi kuma wanda yake gawa a lokacin wato secretary na party na yanzu wanda Allah ba shi nasara mai malabu to a lokacin cikin shugabanninmu suka yi shawara suka ce waziri ka sauka ka wa mai malabu ni don dai samun a haɗin kai a fati da kuma cin gaba da zaman lafiya cikin jam'iyya so na sauka so hakan nan ah, muna dai ba da shawara a fati har zuwa yau inda shugaban kasa ya fitar da shugabannin wayanda za su yi masa campaign na takararsa sai president ya nada ni as a deputy mataimakin uh, shugaban tafiyan uh, uh, right honorable rotimi amechi dama mu biyu ne mataimakin daya a senator mamura na lagos da kuma ni akite waziri bulama mu biyu ne deputies a cikin campaign din har ila yau dai mai sauraron ya nemi ya san cewa wai a akwai wani shahararren tsohon shugaban bankin arewa wato bank of the north wanda sunan kusan za a ce ya yi kama ya nemi ya san wai ko kai ne wannan mutumin na bank of the north ko kuma akwai wata dangantaka ce in ma ba kai ba ne wanda yake maganan shine wato shitima muhammad bulama wato shugaban bankin arewa na da a shi shitima muhammad bulama wana ne kuma a karkashin shi na girma malami na ne wato ubana ne da kuma akwai wani kuma mustapha gulama marigayi shi ma kwararren injiniya an san shi sosai amma layamar cikawa shi ma dan uwana ne wayannan yan uwana ne wato uwanmu da uwanmu daya su ne suka yi komai a rayuwa. Wato bai yi kuskure ba ma da ya ce to ko ki ma ba kai bane kila akwai dangantaka. Akwai dangantaka sosai wallahi har yau Shetima Muhammad Bulama wato ubana ne yayana ne mai gidana ne wana ne HLA eh, wa mu dawo wa mu daya. To ran ki muna godiya da wannan dama da ka bamu. haji Muhammad na gode. Kuma doka kiɗan ɗan birni. Kuma doka kiɗan ɗan birni da kare da kare babare. Ɗan birni. Ɗan birni. Ɗan birni. A sannu sannu da ɗan birni. ni tambarin ɗan birni da kare da bare ba are. tambarin ɗan birni. kare da bare baba ku bani tambaran dan birni da kare da bare baba ku bani tambaran dan birni da kare da bare baba sai da lafiya a noma in babu lafiya sharagalle mu doka tambaran dan birni da kare da bare baba in har da lafiya aka noma in babu lafiya sharagalle ku bani tambaran dan birni da kare da bare sarki da lafiya yake sarki in babu lafiya ko ne mu doka tamburan dan birni da kare da bare baba sarki da lafiya yake sarki in babu lafiya ko ne ku bani tamburan dan birni da kare da bare baba gwamna da lafiya yake gwamna in babu lafiya yake kale mu doka tamburan dan birni bare komai da lafiya ya ka toho in ka ga lafiya yi tsalle ku bani tamburan dan birni da kare da bare baba ni ma da lafiya na kawaka har na yi ƴan rawa ne tsalle mu doka tamburan ɗan birni da kare da bare baba kuma ku rasa ya ku kurisa in kun ga sarari ku yi tsalle ku bani tamburan dan birni kare da bare mata a rausa ya fi arisa in an ga sarari a yi tsalle mu doka tamburan dan birni da kare da bare baba taken ga lafiya kaiwa mun doka tambari ga talle ku bani tamburan dan birni da kare da bare Ku bani tamburan yan birni da kare da bare Ku bani tamburan yan birni da kare da bare baba ku bani tamburan a gaida alan waka da fati Nijar da wakar dan birni ba shakka mun ji daɗin tambarar dan birni nan kuma za mu jalin zamin shirin sai kuma mako mai zuwa insha Allah a madadin ɗaukacin ma'aikatar sashen hausa na radio france international hassan alhassan suleja shine haɗa mana sauti editan mu bashir ibrahim idris duk a su ni michael kudisin ke cewa mu zama lafiya.